والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أمديتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعلم بها بأحلام أخوتي لكم عن ثلاثة كما صلى الله عليه وآله وسلم من مرتب حدوى دا ينقوى وانا وجه كان البرد في وانا رانا cikin wannan lokaci abinda muka saba taruwa domin sa shine wato bita na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma yana daga cikin ni'ima mai girma shine mu gode ma Allah madaukakin sarki da ya tsawaita rayuwarmu zuwa wannan lokaci a idan muka waiwaya baya za mu ga cewa wasu ɗan uwa da muke tare da su a bara yau ga shi mun zo zauna kuma ba sa kuma haka rayuwar ta ke ma wata rana za a zo a zauna fama ya sa da abin da mutum zai yi kokari ya ga ya kyautata za a dinga suna shi da alkhairi a ɗaya daga cikin jigogi da ke halarta wannan majalisi shine alhaji ismail da blog allah ya gafarta masa tara har ya zo nan ya yi ziyara ba mai san cewa ba zai kawo wannan asirin ba to muna roƙon allah ya gafarta masa da ma sauran waɗanda ba mu san su ba waɗanda suka riga mu koma ga allah madaukakin sarki sannan muna ga godiya ga dukkanin 'yan uwa waɗanda suke kai kawo wajen ganin cewa wannan karatu da ake bai tsaya ba ya ci gaba masu gudunmawa da shawarwar masu kuma gudunmawa da eh, abubuwan da suke gabatarwa na ci gaban matsalaci muna rukun duka allah ya sata masu da hantai a daga ciki akwai dan uwa da ya shimfiɗa a wannan matsalaci wannan shekara suna rukun da madaukakin zarfi ya mishi kyakkyawan sakamako zarfi ya daura shi a kan mizanin ayyukansa allah ya biya masa bukatunsa tare da mu gaba ɗaya eh, idan yan kuwa ba su mance ba a bara kamun tsaya a cikin suratul fati wanda sura ce mai girma wanda aka saukar ma masu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya fita daga maska zuwa Madina domin sauke wato aiki na Umara ba kuma da niyyar yaki ba sai kuma allah maɗaukakin sarki eh, bai ba da ifan an kauce wannan ibada ba abubuwan da suka faru suka faru kuma hakan ya zamanto wato alkhairi ne ga al'umman musulmi ya zama wani buɗi ne wanda yake mai girma wanda shine allah yake cewa inna fatahna daga fathan mubina sannan mun maka buɗi buɗi wanda yake mai yawa ko mun baka nasara nasara wacce take mai girma wannan ita ce sunan hudaybiya wannan abu ya faru ne shekara ta shida bayan hijiran manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina a manzala sallallahu alaihi wa sallama ya sauki sahabbansa kusan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu sun fita domin sauke wannan aiki na umara kuma sun tafi da dabbobinsu sun ɗauki harama amma ko lokacin da aka je dab da shiga garin makka inda aka zo wannan waje da ake kiran shi hudaybiya a sai taguwar manzo sallallahu alaihi wasallama ta durkusa ta ci gaba ta ki baya har ya zama wasu daga cikin mutanen da ake tafiya tare da su sai suke can fata cewa wato alkasuwa sunanta kenan ta gaza alkasuwa ta gaza sallar sallallahu alaihi a sai yake ce musu ba gazawa yi ba kuma wannan ba ɗabi'ar ka bace amma dai wanda ya tsare yi wannan daga shiga ɗakin Allah shine ya tsare ka ana wannan wani hukunci ne na allah maɗaukakin sarki da yake so ya tabbatar da wata hikima tasa da haka kusanta a nan sai ya kawo manzala sallallahu alaihi wasallama ya nemi wasu daga cikin sahabbansa ya nemi sai na umar radiyallahu anhu cewa ya je wajen mutanen makka domin ya sanar musu da cewa ga abin da ya kawo shi abin da ya kawo shi shine ya zo ne ya yi ibada a ɗakin Allah ba ya zo yaƙi ba sosai na umar ya ba da uzuransa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karɓi uzurinsa ya gaya masa cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san abin da ke tsakanina da mutanen Makka ma'ana abu ne mara daɗi kuma na shiga maka ba ni da wani daga cikin 'yan uwana ko dangina waɗanda za su iya ma'ana kare ni idan na shiga garin mata kuma idan suka tanka min ne ba zan iya haƙura ba zan tanka mun. don haka yake gaya manza da sallama sallama cewa ka tura wani a madadina wanda ya fi cancanta ka tura kuwa ya ce zan baka mutumin da zai zama amintacce ne kuma zai iya sauke wannan nauyi da aka ɗaura mata sai ya ce da Uthman radiyallahu anhu ya je wuce ya wuce ka kuma haka din ne abinda shi sai na Umar yayi hasashe haka ya faru a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tura shi sai na Uthman radiyallahu anhu dan ya ce ya isar ma da mutanen Makka wannan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin su har sun shirya su don su zo su auka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun dauka cewa yaki ne ya fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sayyidina Uthman ya je wannan gari na Makka mutanen Makka sun tsare shi shi Uthman har tsawon kwana biyu ko kwana uku ya fito ba to sai labari kamar ya zo ake jita-jitan kamar an kashe shi to a nan ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya nemi sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama nasa cewa fi yi mubaya ma'ana su yi alkawari da yarjejeniya da ba da goyon baya cewa babu gudu ba jiya da baya Abin da ya samu mutum ɗaya a cikinsu ya shafe su ne dukkan su gaba ɗaya. to daga baya dai sai shi sai na usman din ya dawo to bayan dawowansa ya zo da sabon mutanen makka akan sun ce ba su yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga maka ba ba su yarda ya shiga maka ba ne Allah yake cewa humul ladina kafaru wa saddukum anil al haram ne kafiran nan da suka tsare ku suka hana ku shiga wato wannan ah, gari wanda yake mai alfarma da haka ta hana shi shiga wannan gari sai da aka zauna aka yi wata yarjejeniya yarjejeniya wacce take wato akwai rashin adalci a cikin ma duk da haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ya yarda da duka abin da suka kawo a ciki daga cikin abin da suka kawo shine sun gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin yarjejeniyar ba za a rubuta sunan Allah ba sannan kuma ba za a rubuta cewa shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sannan kuma duk mutumin da ya gudu daga wajen musulmi ya tafi wajen mutanen makka inda musulmi ne ya gudu to za su rike shi ba za a dawo da shi ba amma duk mutumin da yake mutumin maka ne ko da ya musulunta ya gudu ya fita ya tafi madina manzala sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi sannan kuma sun ce za a tsagaita yaki tsakaninsu da manzala sallallahu alaihi wasallam na tsawon shekara goma ba yaki su da kansu ta nemi wannan sannan kuma suka ce manzala sallallahu alaihi wasallama zai zai koma madina ba zai shiga maka a wannan shekarar ba sai baɗi kuma in zai zo ba ɗin ya zo amma kar ya ɗauki makami a hannunsa sannan kuma kwana uku kawai zai a garin maka ya fita ba zai zai wuce kwana uku ba sahabbai abin ya musu nauyi akan wannan da a gabansa ake rubuta wannan yarjejeniya ɗin har wasu daga cikinsu suke cewa ba su yadda ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a aini duk abin da suka nema a yau in ya zamanto akwai wato tsare jini a ciki akwai kuma tabbatar da dangantaka da zumunci a ciki ko da a ce abin ya mun nauyi ba daidai ba ne ya ce na yadda a rubuta saboda allah ya sanar da shi cewa wannan shine alkhairi fiye da abin da su suke hanyi kuma abin da ya faru kenan haka aka rubuta wannan yarjejeniya a manzana sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa suka warware abin da suka dauko na aiki na umara wanda a asali ne idan mutum ya dauki niyya ta aikin haji ko umara baya warwarewa sai ya gama amma wannan ya yasa tunda an tsare su an hana su shiga garin suka warware a nan ya zamanto ba su da laifi kenan kuma suka yanka dabbobinsa a nan wajen sannan suka yi aski suka koma to wannan ya zama shine ake kira sun jiya kuma shine alfatul mubin da Allah yake faɗa da yake wasu suna ganin cewa ai abin da ake nufi da na fatahna laka fathan mubina shine fatu makka amma da yawa daga cikin sahabbai suka ce ba haka bane ai ko kuna ganin cewa fatu makka shine fati amma dai sulhul hudaybiya mu a wajen mu shine nasara babba domin tun da aka yi sulhul hudaybiya su da kansu yanzu sun ba da damar cewa kenan musulmi zai cuɗanya da wanda ba musulmi ba tunda an ce ba ya yi to wannan sai ba da dama mutane da yawa suka gane ma menene musulunci suka yi ta shiga musulunci kuma su mutanen maka su ne suka fara karya wannan yarjejeniyar da aka yi kaga wannan ya zama nasara ne ga musulmi don su suka fara karya wannan yarjejeniyar wasu wanda ba musulmi ba wanda suke bangaren manzana da alaihi wasallama ma'ana suke ba da goyon bayan su gare shi da ba musulmi ba ne sosai su mutanen maka suka je suka ba da makamai aka auka musu kamar kenan sun yanke sun bata wannan yarjejeniyar da haka mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa rundunar da za su yi siyake su cikin mutum dubu goma wanda runduna ce da ba taɓa samu a ce an fita an je an kai wani yaƙi da irin yawan ta ba to a muhim da an samu nasara mai girma a wannan sulhul hudaybiya shi yasa bayan an gama wannan sulhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar tafiya sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan sura shine har yake gaya masa abansa cewa lallai yau din Allah ya saukar man da surar da wato ita ce tafi kaunuwa a gare ni fiye da abin da duniya ke cikin ta gaba daya shine sai ya karanta musu wannan sura mai girma wacce ita ce a suratul fatih haka za mu ji farkon wannan sura abin da ta zo da shi da kuma abin da yake yake kunshe da shi wannan sura dai sura ce da ta sauka a madina gaba ɗayanta abin nufi ta sauka a madina ta sauka bayan hijira kuma ayoyinta guda 29 kuma ta sauka ne a yayin tafiya maza Allah yana cikin tafiya ba yana zaune a gari ba to wannan ita ce suratu al-fatih kuma sura ce mai girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar ta cewa lallai Allah ya saukar masa surar da ta fi mishi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاب وأعد لهم جهنم وباءت نصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da fadinsa cewa inna fatahna laka fathan mubina Allah madaukakin sarki yana cewa lallai mun baka nasara alfatu yana zuwa da ma'ana ta nasara kuma yana zuwa da ma'anar taimako da kuma buɗi Allah madaukakin sarki ya ce lallai mun yi ma taimako mun baka nasara Nasara wacce take wato bayyananna wacce take ta fili a buɗe shine wato abin nufi da shi shine sulhul hudaybiya domin kuwa wannan sulhun ya sa mutane sun samu aminci kuma mutane sun cuɗanya da juna kuma musulmi da kafiri sun zo sun cuɗanya wanda da araba ake ba a haduwa to wannan babban nasara ne Allah ya ce mun yi ma haka ne ba don komai ba ne yaghfira laka Allahu ma kaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wannan ya banci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne shi kadai cewa wannan Allah ya ma wannan nasara ne domin ya jarabe ka kuma sannan ka yi haƙuri akan jarabawar da zai ma sannan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka abin da ya gabata na daga nufanka da ma abin da ya yi jinkiri wanda za ka aikata shi a baya ba ka aikata ba wannan kuma ɗaukaka ne ga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wa kamar Allah yana cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa a wanke kake ba ka da komai a tare da kai na kusur inda duk abin da zai yi da wanda ya yi a baya da wanda zai aikata a gaba to duka Allah madaukakin sarki ya ce ya yafi maka kuma wannan ba wai yana nuna cewa zunubi in an ce fi zalaka Allah ma ta kaddama min zambika ba kai yanda ake tunanin kowa na da zunubi ba cewa annabin Allah yana da shi ba abin nufi akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake aikata su kafin wahayi ya saukar masa kuma Allah ne ba shi izinin yin haka domin ijtihadi ne ya yi kokarin sai ga ya tabbatar in wahayi ya zo ya zama ya sauka sabanin abin da yayi hasashe ta wannan ijtihadi ne dama yi kuma duk mai ijtihadi lada yana da lada guda biyu in yayi dace idan kuma bai yi dace ba yana da lada guda daya saboda haka ba wai ana nufin wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani zunubi bane shi ba mai aikata zunubi bane domin Allah ya tsare shi daga aikata zunubai abin nufi irin waɗannan abubuwan da suka bujiro daga gare shi alaihi salatu wassalam kamar misali ah, lokacin da aka yi yakin badr ya sake fursunonin yaki ya ya nemi su biya fansa wanda ba haka Allah ya ce ya ce ya hukunta ba to kamar irin wannan kamar kuma misali lokacin da ake makka wannan mutumin abdullahi ibn ummi maktum ya fi shahara da wannan sunan makaman ne zo yana sauraron sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirtar da shi ya koma yana ma'ana kiran mutanen makka har Allah ya kwabe shi akan wannan haka nan kamar misali lokacin da za a je yakin tabuka da Allah madaukakin sarki a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo daga cikin munafikai kafin Allah ya bashi izini yace su je ba sai sun fita yaki ba Allah ya ce afan lahu anka lima azinta lahu to ire-iren waɗannan abubuwan ake nufi ba yana nufin ya aikata wasu zunubai bane dan kar wani ya tsammanin cewa wannan yana nufin cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu zunubai an gane ko da haka ne yake ba zaka bi ma mata askara. dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk ma Allah madaukakin sarki ya cika ma ni'imarsa a kanka wato ni'ima ta cikan wannan addini ni'ima ta annabta ni'ima ta ma sakamako da kai da waɗanda suka bi ka shine ya tsugunar da ku gidan aljannar aljannarsa wannan shine cikan ni'ima kamar yadda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da Allah ya yarda da wannan addinin cewa shine addinin da kuma ya cika musu wannan addini wannan shine cikan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa cewa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman kuma Allah madaukakin sarki ya daura ka akan tafarki wanda yake mai kakke ita ce hanyar Allah madaukakin sarki da babu baudewa a cikin ta wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma Allah madaukakin sarki ya baka nasara nasara wacce take mai ƙarfi mai buwaya nasarar da in Allah ya baka babu wani wanda ya isa ya yi jayayya da kai domin Allah maɗaukacin sarki yana gagaran duk wani don haka wannan biyayyar ta ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya bashi wannan daraja sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin dan mai Allah maɗaukacin sarki shine wanda ya saukar da nutsuwa a zukatan mu'minai bayan abin da ya faru ya faru kamar yadda shimfiɗa ta gabata lokacin da wannan abin ya faru a zai na umar ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama sulhun ke yake cewa alasna ala haqqin wa hum ala al-batil to shin ba akan gaskiya muke ba akan bata suke ba manzan Allah ya ce haka yace to alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar wanda aka kashe su a cikinmu sun yi shahada ai aljanna za su wanda aka kashe su a cikinsu kuma wuta za su tafi so me yasa za mu karɓi ƙasƙanci kuma addininmu ne a sama to abin ya sosa zukatan sahabbai da yawansu ba su ji daɗin abin da ya faru ba amma Allah maɗaukacin sarki sai sauka musu da wata nutsuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki wannan mataki da ya ɗauka na karɓan wannan sulhu to lallai sai ya zama dukkansu kuma nutsuwa ta shige su sai Allah ya jefa musu wata nutsuwa abin bai sake motsowa ba ma'ana ba su ce to su sun fasa musuluncin ba ko sun fasa biyayyar ba abin da aka ce su yi nan sai suka yi shine Allah ya ce hu allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allah shine ya saukar ma da nutsuwa a zukatan waɗannan mu'minan wannan nutsuwa Allah ya saukar musu ne ne ya zalo imanin a imani domin su ƙara imani akan imanin da dama can suke da shi dama muminai ne kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa suka ƙara ƙarfin imani akan imanin da suke da shi domin mumini a lokacin da yake ganin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta za su same shi to a lokacin ba wai rauni yake ji ba tsarin imani yake da shi kamar yadda Allah ya ba mu labari a wajaje da yawa Allah ce wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima lokacin da aka yi yakin ahzab mutanen nan suka zo suka kewaye Madina sai kawanya suka yi hadin gwiwa suka debo kabilu daban-daban da runduna daban-daban sama da mutum dubu goma to da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa hakan zai faru to lokacin da mu'minai suka ga haka suka ce za ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon shi suka gaya mana kuma suka alƙawaran ta mana wa sadaqa Allahu wa rasuluhu kuma Allah da manzon shi sun yi gaskiya wa ma za da zadahum illa imanin wa kuma wannan bai kara musu kuma sai imani da kuma daɗa tabbata da haka mumini a duk lokacin da wani abu ya faru ko da na jarabawa ne a lokacin ke daɗa ƙarfin imani yake daɗa komawa ga Allah ko jarabawa ce ta same ka abin da kake fara yi shine ka yi istirjai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai ka ji imani ya ya karu a cikin ka to wannan shine zado imanin ma a imani kuma wannan shine zance mafi gaskiya cewa imani yana karuwa idan an samu dalilai da suke kara shi yana raguwa kuma idan aka samu dalilan da suke rage shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada misalin abin da yake rage imani kamar zina kamar shan giya kamar sata a wani hadisi da yake cewa la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min wanda yake zina bai zina alhali imani na tare da shi sai imanin ya fita mana sai imanin ya rasu wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min haka da wanda zai yi sata musulmi ba zai sata ba alhali imanin nan na cikin sa sai imani ya fita wala يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كما ان kuma in giya ce ma zai sha ba zai sha giyan nan da imani a cikin sa haka sai imani ya rabu da shi in akwai imani wannan abin ba zai so ba haka imani yana karuwa yana rabuwa yana karuwa tare da biyayya ga Allah yana rabuwa cikin saban Allah yasa yanzu idan mutum zai kwatanta imaninsa a watan Ramadan ba daidai da imanin shi a Sha'ban ba ko maganganun da kake ganin za ka yi a cikin sha'aban in an shiga ramadan kana kokarin ka tsare azuminka kana kokarin ka tsare imaninka zai ka ce kai Allah ya hana kaza ko so ko ko wani waje ka ya kake so ka karya azuminka ka saba sai zuciyarka ta ga ma cewa Allah na ganin ka ko musamman a cikin watan ramadan haka a watan ramadan ne zaka je abubuwan da da kake suke zuciyarka waɗanda suke ba ka iya control ɗinsu za ka yi control ɗinsa a to kenan zamani lokaci yakan iya sa imanin mutum ya canja biyayya ga Allah takan sa imanin mutum ya canja yanzu duk wanda ya shiga garin makka ai yanda yake jin imanin shi ba kamar wanda bai shiga ba ko a makka ne ba za ka ga kuɗi mai mako don yawa ka yi tuntuwa ka je ka kai nuna wani gari ne ba za ka je ba ba yi za ka yi suka yawa wani gari za ka ɗan soje ga ce to ai wani abin nan to ina za ka yi aka ce ko na kai ma ba za a yi cikiya ba amma a maka kana gani kana tsoron cewa in ka ɗau abin wani abu zai biyo ka baya. to ka ne ya ƙara ma imani a nan girman garin to aka lokaci da yanayin waje da wata biyayya ga Allah sai suna iya sa imani ya ƙara kuma suna iya sa imani ya rabu don haka biyar zadu imanin ma'a imanihim don su ƙara imani akan imanin Allah ya ce fa amman ladina amanu fa zadatkum imanan wa hum yastabshirun haka ne akwai ayoyi da yawa da suke magana akan ƙarin imani to sai Allah ya ce walillahi junudus samawati wal ardi lallai Allah yana tabbatar da cewa rundina ta samai da ƙasai wannan mulkin Allah ne Allah shi yake da rundina da take da mulkin sammai da ƙasai gaba ɗaya kuma wannan runduna da Allah ya ambata a nan ba wai tana da iyaka ba ne Allah ya bayyana a wata ayar cewa wa ma ya alamu junu da rabbika illa ba wanda ya san rundunar Allah sai shi babu wanda ya san iyaka rundunar da Allah ke da ita sai shi Allah kuma Allah yana da runduna daban-daban Allah ya so sai aiko muku da tsananin zafi wannan runduna ce ta Allah jundullah ne in Allah ya so ya aiko muku da tsananin sanyi in Allah ya so ya aiko da fari Allah ya so ya aiko da kwari duk da na Allah ya so ya aiko da wata cuta yanzu Allah ya dan wata cuta nan shekara biyu da suka wuce ya an galabaita amma ba ta zo ta wuce ba ta wuce wannan kuma hikima ce ta Allah madaukakin sarki yanzu gashi an koma kaman ba a yi ba duk wasu dokoki da aka sa an tsage su saboda mai muminai sun yi hakuri sun mai da al'amarin shiga ga Allah kuma dama haka ne wa kana Allahu aliman hakima dan dai Allah masani ne mai sanin komai ne ya san abin da bai nan ya san abin da yake nan ya san abin da yake fili ya san abin da yake boye ya san abin da ake koyewa ba a aikata shi ban an aikata ya zai kasance da haka wa kana Allahu aliman Allah masani ne ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai hakiman Allah mai gwaninta ne a cikin wato hukuncinsa da cikin ayyukansa kuma Allah ya saukar da wannan nutsuwa din ne ya ƙara muminai da imani da yi da khilal muminina wal muminati jannatin domin ya shigar da muminai din nan maza da muminai mata cikin aljanna wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta suna masu dawama a cikinta har abada to shi yasa Allah ya saukar musu da wannan nutsuwa kuma Allah ya ƙara musu imani ba don kuma sai don ya shigar da su wannan gida na rahamarsa wa yukaffira anhum sayyi'ati kuma Allah ya saukar musu da wannan nutsuwa ne ya ƙara musu imani domin ya kankare musu abin da suke aikatawa na kurakurai da zinubai don haka Allah madaukakin sarki ba zai kama su da wannan laifuka ba Allah zai yafe musu Allah zai musu afuwa wa kana zalika inda Allah fawzan azima lallai hakan duk wanda ya samu halin kanshi a haka a wajen Allah madaukakin sarki to babu rabo da yafi wani shine ka sadu da Allah ba ka da laifi ko ɗaya, ba ka da haƙƙin wani sannan haƙoƙin Allah Allah bai kama ka da su ba wannan babu tsira da ya wuce wannan shine Allah yake fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka karkatar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya samu tsira da rabauta wannan shi ne babban tsira mutum ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki wani ɗan uwansa ɗan adam bai neman wani haƙƙi a wuyansa haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya yarda cewa yi aikin ya yarda da aiki to kaga ba kowa bane ke samun wani ba kowa bane zai tsaya a gaban Allah ya ya sha wani zai zo ya tsaya a gaban Allah da azuminsa da hajjinsa da zakkansa da komai nasa kuma a raba wa mutane Allah ya tsare haka mutum zai tsaya a gaban Allah kuma a kwashe waɗannan abubuwan a ba mutane shi yasa mutum ya rabu da haƙƙin mutane tun kafin ya sadu da Allah maɗaukakin sarki wanda wani alhakinsa yake wuyanka ko mi karancinsa ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka mayar masa da haƙƙi haƙoƙin Allah madaukakin sarki kuma baka isa ka cika su ɗari bisa ɗari ba to amma ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi gwargwadon iko Allah ya ce fattakullaha mastafa'atu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawan Yanzu an ce za a bibiye mu ayyukan da muke yi na farilla ai ba wanda ya sai sauke su gaba daya sallan nan ba dole a ce kullum kana samun sallah a cikin jami'i ba kuma a cikin jami'in Allah ya ce a yi ba dole kuma ka shiga sallar nan tun daga farkon ta har ƙarshe a cikin sallar kake ba wani ya shiga sallar a jiya yana tunani ya zai iya yake fana azumi a rabin sallar haka ne ko kuma ana so ka samu kushu'i ne ba tunanin komai sai na Allah a cikin sallar to idan idan waɗannan abubuwa na kurakurai da suka fi ƙarfin ɗan adam Allah yana yace masa in dai har yana cikin masu imani to shi yasa Allah ya rubuta musu wannan ya saukar musu da nutsuwa sannan kuma ya sanya musu imani ba dan komai ba sai dan su yi biyayya kuma ya shigar da su wannan gida na rahamarsa waɗanda suke saɓaninsu kuwa Allah ya tsare mu ba za su samu wannan ba shi ya sa yake wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat kuma Allah ya azabtar da munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata azzannina billahi zanna saw waɗanda suke yi ma Allah maɗaukacin sarki mummunan A nan abin da zai baka mamaki munafikai ai suna sallah suna hajji suna komai amma sai aka gabatar da azabar su kan ta mushrikai saboda hatsarin su ya fi hatsarin mushriki to shi munafiki baki biyu ne da shi yana koya kafirci ne yana bayyana imani shi kuma wancan kafiri mushriki ciki da waje ga abin da yake kuma shi akwai yiwuwar ma zai iya zuwa ya canja amma munafiki shi a zuciyarsa dama yi haka ne dan ya ɓoye wani abu na kafirci Ya yasa Allah ma ya ce, yace innal na fi ddarkil asfali minan nar suna can kasan wuta can ƙasa da mushrikai ma saboda hatsarin su ya fi hatsarin mushrikai wannan munafiki ne yana tare da kai yana nuna cewa kulli yana tare da kai alhalin ba haka ba ne, gara wancan ka san yayi wannan shi ya sa hatsarin su fi muni fiye da na wasu wanda kuma surorin da suke gaba za su yi magana a kansu. zama wannan surar wanda suke mummunan zato ga Allah madaukakin sarki mummunan zaton da suka yi zai zo a gaba cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki da yake cewa sai yaqulu zakal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfirna yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abinda suke cewa ai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan da sahabbansa yana ganin yayi kwari ya dibi mutanen da ba su tafi karasun kariya karya ba ya dibe su ya kai su maka to ai zai je a kashe su ne bai wuce a yi loma ɗaya da su ba don haka in suka je ba za su dawo ba duk za a gama da su don haka kafiran maka su kashe su mu kuma nan mu huta da damuwarsu abin da suka faɗa a su ke amma sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai mu ba za mu iya fita ba dukiyoyinmu da 'ya'yanmu wahala ta yi yawa yunwa ta yi yawa don haka ba za mu iya fita ba a mana uzuri a roƙon mana Allah ya yafe mana ya Allah ce kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi abinda suke faɗa a harshen su daban abinda ke zuciyar su daban wannan shine mummunan zaton da suka yi sai Allah ya ce bal zanantum annan yanqaliban rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan ai zaton da suka yi cewa ai annabi in ya tafi makan nan da shi da sahabbansa to duk za a gama da su ba za su dawo da haka wannan shine mummunan zaton mana suna ganin Allah ba zai taimaki bayinsa ba dan suna ganin bayin nashi kadan ne sun manta da cewa tsarin Allah a taimakon bawa ba wai yawa bane ai Allah ce kan min fi fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah ai a mafi yawancin ma yaƙe yaƙe da aka yi in ka duba zaka ga nasara ta zo bangaren mu'mine ne a lokacin da ba su da yawa a lokacin da an ninka su ninki biyu ko uku a haka sai Allah ya ba su nasara saboda haka ba yawan mutane shi ke determinin nasarar su ba imanin su ne da biyayyarsu da Allah da tsayuwarsu da haka ko musulmi yanzu a cikin ƙasar nan da suke fama da wahala a ce a'a yau an musu kaza a'a yau an danne su a'a yau an ce kaza wallahi ba komai bane illa sakacin su inda za ku koma su tsaya su rike addinin su su rike karantarwar musuluncin su yadda cewa wannan shine abin alfarin su to ba wanda zai takale su ai a da haka din duk wanda ya kalli musulmi ya san musulmi bai wasa da sallah ya san musulmi bai shan giya ya san musulmi bai neman mata ko a wajen aiki ne duk abin da zai tazo zai ce wannan musulmi ne addinin shi ya hana to amma yanzu ba haka bane da shi mai shan giyan da musulmin tare za su je sada wani waje Na haka yana ganin aiko ya ce na addini ma aikin banza yake to shi yasa ya zama ba mu da wani katabu a wanda kake gani yana shan giya saboda shi ba mai addini ya ce to kai ma kana shaye yana zina ce to ai kai ma tare ake zuwa da kai yana cin amanar ƙasa yana sata yana ha'inci ce to ai tare muke yayi ban daga ofis ɗinka za a je a shirya wannan abu a kawo masa ko a ofis musulmi shi da shi ya sa yaran da suke karkashin su je su rubuta su kawo kuma a yi to sai ina za mu samu nasara ba za mu samu wannan nasara haka ana samun nasara ne an koma ga Allah zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan amaha, ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canja ni'imar da take cikin mutane da ya musu ni'ima har sai in sun canja da haka da lokacin da aka sake layi sai Allah ya jeho da bala'i lokacin da aka bar wata ni'imar Allah aka bar godiyar ni'imar Allah sai Allah ya dandana mana wata azaba kuma kuma ba zai dauke ba har sai mun sake komawa to wannan duk fitintuna kake ganin suna faruwa cikin al'ummar musulmi wannan suna daga ciki suna daga ciki ba su bane gaba ɗaya gaba ɗaya amma suna ɗaya daga cikin dalilin yau musulmi da kanshi ya fi gwamma cewa ya yi mu'amala in ta amana ne da wanda ba musulmi ba akan yayi da musulmi saboda yana ganin wancan ɗin ya fi riƙe masa amana abin da yake faruwa ke wanda kuma musulmi ne aka san shi da wannan amana to ya watsar da shi ta wani ya ɗauka to shi yasa su sun yi mummunan zato da Allah sai suke ganin cewa ai Allah ba zai taimaki mu'minai ba ba su da yawa su dubu ɗaya da ɗari hudu ne kawai maka kuma an je gidan kafirci ne da haka kai ne ka ɗauki mutane ka kai su ma'ana neman faɗa inda inda gidan masu shi ne ce to ai ba za ku dawo ba kama al'amarin ba haka bane Allah ya ce alaihim da'iratu saw wannan mummunan zato da suke yi kansu zai koma ma'ana su ne za su ji kunya su ne abin zai kare a kansu wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam su munafikai dinnan da mushrikai maza da matan su wannan sakamakon abin da suka faɗa na mummunan zato ga Allah sai Allah ya fushi da su Allah ya la'ance su sannan Allah ya musu tanadin azaba ta jahannama azaba mai girma wa sa'at masira Allah yace lallai wannan makoma ta munana a ce yau mutum ya tashi makomarsa wutar jahannama a sa shi cikin azabar Allah to ai wannan mummunan makoma ce sai Allah ya sake ta wancan zance da ya faɗa a baya walillahi junudus samawati wal ard to kaga amfani ma'anarsa ta zo idan kuna ganin musulman nan ba mai taimakon su to Allah yake da rundunar sama da ƙasa Allah shine zai taimake su Allah ce walillahi junudus samawati wal ard lallai rundunar sama da ƙasa wannan mallakar Allah ce Allah shine ke da ita wa kana Allahu azizan hakima lallai Allah madaukakin sarki mai buwaya ne hakiman kuma Allah madaukakin sarki mai gwaninta ne cikin duk abin da yake aikatawa cikin duk abin da yake furtawa da abin da yake hukuntawa in ka kalli hukuncin Allah gabaɗaya sai ka samu akwai hikima a cikin sa ba inda zaka ga wani abu da Allah yayi cewa akwai gyara a cikin sa babu shi shi haka al'amarin Allah madaukakin sarki yake wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi to sai Allah madaukakin sarki ya koma ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai faɗan abubuwan da ya mishi baiwa da su a kai ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lallai mun aiko ka kai manzo ne wanda kake mai shaida ne shaida ga wannan al'ummar da kuma shaida ga sauran al'ummomi Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala ha'ula'i shahida kowace al'umma za mu zo musu da mai shaida kai kuma kai ne shaida akan wannan al'umma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ce haka nan muka sanya kuma fificiyar al'umma domin ku zamanto masu shaida akan mutane kuma manzo ya zama mai shaida akan shine ya tabbata cewa ran tashin alƙiyama. Allah madaukakin sarki zai tashi annabawa da mabiyansu Allah zai tashi annabi Nuhu alaihi salam Allah zai tambaya annabi Nuhu alaihi salam ina sakon da na bata shine yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtu Allah Allah zai tambaye me aka an samu kun kai sako فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله زي تنبيه منزل na aike ka. Ina أيكيكا da ka kai? zai ce ya Allah na kai zako za a tashi mutanensa shi ga su Allah mai adalci ne zai ce wai wannan bawa da na aiko shi ya zo wajenku da sako za su ce ma ja a namin na zai mu ba mu ga wani mai sako da ya zo ba sai su karyata shi a gaban Allah ce yi yake mu ba mu taba sanin shi ba bai zo mana da wani sako naka ba Allah sai ce to annabi nuhu waye shaidarka tunda mutane sun karyata ka ka kawo shaida na cewa kai ka isar da zafi sai ce shaida ta ita ce al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi shine cikin annaba kuma za su shaida za su ce mun shaida cewa annabi Nuhu alaihi salam ya isar da zafi me shaida ku mun karanta Allah ya saukar da surori suratu nuh inna arsalna nuhan ila qaumihi an amir qaumaka mun karanta kuma annabiya to waye shaida ku a gaskiya ce annabin mu shine shaida sai manzo Allah sai ya mutu shaida a gaban Allah ce ni shaida ne akan haka kaga Allah yace inna arsalnaka shahida wannan shine shaida zai yi shaida ga ta a gaban Allah ya tabbatar da cewa ni ne shaidar haka nan waɗanda suka yi shahada a fagen daga a wajen yaki, manzo Allah sallallahu alaihi shine shaidar sa a wajen Allah shi zai tsaya a gaban Allah ya ce na shaide su cewa ya Allah waɗannan sun mutu ne domin ɗaukaka kalmar Allah haka wannan shaida ce inna naka shahidan lallai mun aiko ka cewa kai mai shaida ne kuma mai shaida ne ga ma sauran annabawa wanda za su danganta ma annabi isa cewa shi dan Allah ne kuma annabi isa ya karyata ya ce ni ban san da wannan ba cewa ya shaidar ka ya ce gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shaida ta kuma zai ba da shaida wa mubashiran wa nadhiran kuma kai mai bishara ne mai yin albishir ne ga muminai wa nadiran kuma kai mai gargadi ne ga waɗanda suke kafirai da haka waɗannan duka sufofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka shi mai shaida ne shahidi kuma mubashir ne kuma nadir ne a suratul ahzab wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira kuma mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah kuma sannan fitila ne mai haske mai haska ma al'umma hanya ta daidai mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo da sakonsa sakonsa ya haska mana hanya mun gane waye mahalicin mu mun san wace hanya ce mai kyau wace hanya ce mara kyau mun san menene abin da ya kamata mu yi mu samu yarda Allah da abin da ya kamata mu bari don mu kauce ma fushin Allah wannan duk ba haka kawai muka sani ba Allah ya sanar da mu ne ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wasallam to Allah yake ni tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila lallai ku mu'minai an aiko muku da wannan manzo da ya zama shaida kuma mai bishara mai albishir sannan kuma mai gargadi domin ku ba da gaskiya da Allah ku gaskata Allah madaukakin sarki ku yadda cewa akwai Allah shine mahalicci babu wani mahalicci wanda yake koma bayansa sannan kuma saduwa da shi gaskiya ne za a sadu da Allah wa rasulihi sannan ku ba da gaskiya da cewa wannan manzo da ya zo annabin sani bawan sani kuma annabin sani wato tu'azziruhu wannan ta'azir shi shine ƙarfafawa da taimakawa ma'ana ku ƙarfafa annabin Allah abin da ya zo yake so ya yi na isar da saƙon Allah ku zamanto masu ƙarfafa shi a kan wannan aikin ai shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce su fita suke fita in ya yace ayi kaza suke yi suna biyayya ne ga wannan ayar wannan ita ce ta'azir duk abin da suka ga cewa ya kamata su yi shi wanda annabi ya karantar da su ko da annabi baya nan suna yi shi shine a taazir wajen isar da saƙon Allah وتوقروه sannan ku zamanto masu girmama shi wannan tauƙir girmamawa da darajantawa kuma haƙƙi ne a wuyan mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ya umarce mu da mu girmama shi ina madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan Nazina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd kada ku sanya kira da kuke a tsakankaninku ya zama kamar yanda kuke kiran annabi ku dinga kira yanda kuke kiran junan ku haka za ku kira ya annabi a an ka kira shi ai ba za ka kira shi da sunan ka a da sunan shi ba za ka ce ne ya rasulan nan kuma kamar shi sadaki ko amma ba za ka kira shi kawai ka ce muhammad ba wannan ma yawanci masu faɗan haka za ka ga imma mutum da yake jahili ne ko kuma wanda yake bai sani ba ko mutumin ƙauye ne ko kuma mai adawa ne ko kuma mai adawa ne amma dai mu abinda Allah madaukakin sarki ya umarce mu shine kiran shi ba da sunan shi kai tsaye ba kira shi ya rasulullah gane ko amma kawai mutum ya bude baki ya ce Muhammadu a wannan babu girmama babu darajar ta shi yasa hatta abinda zai kai ga ba a girmama shi ba Allah ya kwabe mu da kusantar shi akwai abubuwan da kusantar su zai kai ga rashin girmama shi kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa ku sanya suna irin sunana ana kuna da yaya ku sanya musu suna irin dawa wannan girmamawa ne ku sa musu suna Muhammad Ahmad Hamid da makamantansu yace amma kada ku yi alkunya da irin alkunya ta alkunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abul Qasim Abul Qasim wannan alkunya shi kenan ya ce to kowa ya sa ma kanshi suna abul qasim ko da kana da ɗa qasim ko ba za ka dinga ka abul qasim ba don wani alkunya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi yahudawa suna yin haka kuma su makiyan shi sai ba yahude ya sanya ma kanshi alkunya abul qasim in an shiga kasuwa idan ɗan uwan shi ya ga ɗan uwansa sai ya ce in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa sai ya ce ya abul qasim kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya zai ce ba da kai nake ba da wancan ne kaga ai wai rashin girmamawa ne su a to je za manzo Allah zai ce to mu kar mu yi alkunya alkunya kuma wannan ba wai ya takaita da yana raye bane har bayan mutuwar ta ba a yi ba ce abin ka shi kadai ne ke da wannan alkunya aka ko kana da babban ɗanka ƙafin ne ka fi kowa san shi fiye da ƴaƴanka gaba ɗaya kuma sunan mahaifinka ne ka sa masa to sai dai ka nemi wata alkunya daban amma ba abin kafin ba kuma wani a cikin darajar ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin girmama mazala sallallahu alaihi wasallama riko da sunnar yana daga cikin girmama mazala sallallahu alaihi wasallama kiyaye haƙƙinsa a cikin sahabbansa da iyalansa da ƙaunarsu yana daga cikin haƙƙin haƙƙin mazala sallallahu alaihi wasallama a wuyanmu duk inda muka ji an soki mazala sallallahu alaihi wasallama tashi mu kare shi duk yana cikin girmama manzo Allah sallallahu da soyayya da yawaita salati a gare shi musamman a ranar juma'a yana daga cikin nuna kauna ga maza Allah sallallahu yawaita salati a gare shi yasa yake cewa ai marowaci ne wanda aka ambace ni bai mun salati ba wanda yafi kowa rowa saboda haka waɗannan su ne hanyoyi na girmama manzala sallah shi yasa sahabbansa sun kasance ba sa iya cika ido suna kula masa ido ba sa kallon da su kula masa ido haka saboda girmama ya ma har wasu ke cewa sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ma ba za su iya ba ka description na manzala sallallahu da wasallam dama ɗari bisa ɗari ba saboda ba sa kura sai dai su ba ka wasu abubuwa na sufofinsa amma wai ɗari bisa ɗari a ce duka an zubanta shi haka ba sa yi kuma in suna zaune a wajensa ba sa magana in ba yi magana ba babu kuma mai tashi ba da izinin ba a wannan duk girmamawa ne duka ƙauna ne alaihi salatu Was-Salam to Allah ya ce wasu wasu ruhu ku girmama sa wasu sajjihuhu wannan ruhu an gama haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wannan haƙƙi ne na Allah tasbih ku yi tasbihi kuna masu tsarkake Allah wannan ana nufin Allah madaukakin sarki ne kuma tunda Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasuli to Allah dan ya nuna mana girman annabin sa sai ya gabatar da haƙƙin annabin san kafin haƙƙin sa Allah ya ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu duk da shi aka ambata daga baya amma ya fara bada haƙƙin zai nuna mana matsayinsa sai ce wato sabbihu ku yi masu sabbihi shine tsarkake Allah ko da harshe ko cikin aiki da harshe shine ka dinga cewa subhanallah kana mai tsarkake Allah subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa fi midada kalimatihi subuhun qudusur rabbul malaikati wa ruh da dai makamantansu subhana rabbiyal azim wannan duk tsarkake Allah ne amma a cikin lafazi da harshe tsarkake Allah a cikin shi shine ka tsarkake Allah daga duk abin da zai dace da shi ba karka hada wani da Allah a cikin bauta wannan tsarkake Allah sannan karka ambaci sunan wani da sunan Allah sannan duk abin da ya zama na nakasa ne ka tsarkake Allah daga gare shi karka danganta masa da karka danganta masa ta waya kada ka yi mummunan zato ga Allah wannan duk tsarkake Allah ne amma a cikin aiki a aikace ko a lokacin da kaga wani abu da ya baka mamaki na al'amarin Allah sai ka ce subhanallah kai kai kai ka tsarkake Allah kai tasbihi shine wa tusabbihu bukratan wa asila kuna wato safa da yamma safa da yamma mutum ya dinga tsarkake Allah madaukakin sarki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu daga cikin addu'o'i da ake yi cewa duk wanda ya faɗi wannan kalmomin safe da yamma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma ba su da girma ba su da yawa abin nufin ba su da girma kenan ba masu yawa bane ba masu nauyi bane ce duk wanda ya faɗe su ko 100 da safe to babu wanda ya yi aikin alkhairin da ya wuce shi idan zunuban shi sun kai kololuwar sama Allah zai kankare ma tsakanin shi da Allah ke sannan kuma za a ɗaukaka darajarsa za a ba shi lada ɗari yana da ladan wanda ya yanta ya'ya ɗari daga cikin ya'yan annabi ismail kuma ba wanda ya wani aikin alkhairin da ya fi nashi sai wanda ya irin wannan abin ko ya ɗora a kan nan to haka nan wanda ya faɗa da yamma amma za ka samu ba ma iya kiyaye wani da an yi sallama za ka ga ya tashi yana sauri zai je an waya ko zai je wajen bukatarsa ko zai je gira wannan yan lokuta ne kaɗan ba ma'ana irin wannan abubuwa lokaci ne da za ka nemi kusancin Allah ka suna cewa fa rayuwar da za ka mutu ka yi a cikin kabari kafin kiyama ta tashi ka wannan ba haƙi ko kuma waɗannan abubuwan da za ka yi su ne za su zama abubuwan da za su dinga ɗebe maka kewa a lokacin da kake ɓanta a lokacin da za a saka kabari ne zai kasance tare da kai aikinka to kaga an kasara ka kyautata wannan aikin lokacin ne za ka ga su da yawa daga cikin waɗanda suka mutu suna burin da za a dawo da su duniya ko tasbihi ɗaya su da wani wanda ya cikin duniya ba iya tasbihi ba iya tasbihi to aka tasbihin nan ba wani abu bane mai wahala shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake dada nuna mana girman waɗannan kalmomi ke cewa kalimatani habibatani ila rahmani saqilatani fil mizani khafifatani ala lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi kalmomi waɗanda suke ba su da nauyi a hajji gashi suna da nauyi akan ma'auni ga su kuma masu girma ne a wajen Allah madaukakin sarki abin so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi da wannan ko da mutum cikin ba su da iyaka ba banda wannan ɗari da za ka yi da safa ɗari da yamma wannan su kuma ba su da kirbi za ka yi ta yin ne duk sanda ka samu sarari sai ka zama cikin allabi ne ya kuruna Allah kiyaman wa kuhudan wa ala junubi allabi ne ya kuruna Allah zikiran kadira sai kai ma ka zama zakiru ba za ki alhamis da juma'a ba kawai a da yaushe ka zama kana tasbihi ne abin da ake so ki amma ba ka keɓance rana ɗaya ta ce kawai ranar tasbihi ba Allah yana cewa ya ayyu hallazina amanu na dhikran katiran wa sabbihuhu bukratan wa asila ba ma yawan tasbihi safa da yamma dare da rana wannan shine abin da Allah ya umarci bayansa sa da shi to sai Allah madaukakin sarki ya fara ba mu bayanin girman alƙawari da girman wato tsari yarjejeniya idan aka yi ta Allah madaukakin sarki yana bayyana abin da muminai din nan suka yi yace innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aiki wanda akan wannan za mu tashi lalle wanda suka yi ma mubaya'a din nan to tamkar fa Allah suka yi ma baya. Kamar Allah yace ne man yuti illaha man yuti rasula faqad aqa duk wanda ya ma Allah biyayya ya manzo Allah biyayya ya ma Allah biyayya duk wanda ya mubaya'a ga manzo Allah sallallahu Allah ya ma mubaya'a ma'ana kaman yayi yarjejeniya ne da Allah to wanda ko yayi alƙawari da Allah yarjejeniya da Allah ai ba maganar zarewa kuma abin da ya faru a wannan mubaya'a din shine lokacin da Uthman din bai zo ba labari ya zo cewa an kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Umar ya zo ya dafa shi karkashin wannan bishiya biya itaciya ce a wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daidai bishiyar nan sai ya daga hannunsa ya ce ku zo ku mun baya akan cewa in dai har an kashe Usman to wannan ba gudu ba jaje ba sai dai dukkan mu mu kare sai ya daga hannunsa ya ce to wannan mubaya'a ta farko ta Usman ce na masa mubaya'a a madadinsa haka Usman baya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya kenan wa ya fara yin mubaya Usman kuma mubaya'ar yanda ake ne zaka zo ka dauki hannun damanka ka sanya a hannun daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kaman shan hannu zaka dukkan su 1400 nan sai da su zo sai wadan mubaya shine Allah yace ya yarda da abin da suka yi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajar kuma sun samu babban sakamako babban sakamakon da suka samu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yalijun junnara man baya a tahta shajara duk wanda ya mubaya a nan karkashin bishiya ba zai shiga wuta ba mutane 1400 ba wanda zai shiga wuta wannan ai albishir kuma ma Allah ya ce ya yace la bi Allah Allah ya kan ya bada anil mu'minina ibi bai ka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba shi yasa idan ana kirga darajojin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajoji na musulunci ana kirga wanda suka yi yakin badar su ne daraja ta farko sannan a kirga waɗanda suka yi yakin uhud su ne daraja ta biyu sannan a kirga waɗanda suka yi bai a haka ake kira bai a sune su ne daraja ta uku shi yasa ko rabo aka zo yi idan ana raba wani abu a ƙasar musulunci sai an bi wannan matakan haka umar yake haka ya jera kana cikin alu badar to rabanka dobin ne na wanda ya yakin uhud bai yakin badar ta yi yakin uhud rabanka dobin ne akan wanda ya yi bai'atul asar a bai'atul ridwan ka yi bai'atul ridwan rabanka ya fi wanda sai fatu maka ya musulunta in ka yi duka guda ukun haka zai hada ma duka guda ukun gaba ɗaya ba ka kasanta. ya za wata rana abdullahi dan umar ya zo ga an yi rabo ya ce to umar mahaifinsa ne ya ce ni na ga rabo na ya kasa na waje ce ai kai baka yakin badar ba a ga adalci ke da mahaifinsa ne ya ce baka yakin badar ba hijiran ma baka yi ba ya ce na yi hijira ma ne ya ce a ɗauko ka aka ba da kanka kai hijira ba so ko a musulunci akwai ba da haƙƙi na daɗewa na seniority to a tsarin musulunci tsari ne mai kyau za ka koma aikata ne aka kai akwai babba amma ba za mu zauna musulmi ba babba ba wannan kalubale ne ga garin jos nan a garin jos ne muke da wannan kalubale sai a ce ma ai yanzu ba shugaba ko kuma ba akwai shugabannin biyayya ne ba za a matsa ko addinin musulunci ya tabbatar akwai na gaba na gaba ne wata rana an zo za a yi wata magana a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu mutane su biyu akwai wa akwai kani kanin har ya tashi zai magana manzala sai ya ce zauna yake kaddir kaddir ka gabatar da na gaba na gaba tukuna na gaba ya fara magana kafin na ƙasa ya magana to tsari ne na musulunci amma mun bari wasu sun ɗauki ko a cikin sallah akwai wannan tsarin eh, musulunci in za a samu limamai akan duba wanda ya fi girman shekaru da wanda ya fi karatu da wanda ya fi sanin shari'a abinda ake ake ake lura da shi ke a yanzu karamin yaro zai a zo a ce ai an ta shi kan babba to wannan kuskure addinin musulunci yana da wannan tsarin tsari na shugabanci haka kaga wannan daraja ce ta asu a ribuwa wanda suka yi wannan mubaya mutum ɗaya ne ya ƙi wannan mubaya kuma shi baya cikin an ce ma munafiki ne ne ya cikin munafikan madina ya ce shi baya bukata ya ce shi baya bukata ma shi a zo a ce ayi kaza ayi kaza shi bai da bukata ya ce shi baya bukata wani to wannan kaga ya ya ya shine shine almunafiqun wa azab almunafiqin wa almunafiqat kuma da mun ba a taruwa zama ɗaya gaba ɗaya sai an samu wanda ya fita zakka to wannan muna yana cikin munafiqai Allah ya tsare to abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana muna roƙon Allah madaukakin sarki sunayensa masu girma da kuma sifofinsa a wannan zama da muka fara yau Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka shi wannan ibada wannan azumi da muka fara shi yau Allah ya karba mana shi Allah madaukakin sarki yanda muka ga farkon sa ya sa muka karshen sa haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su ribatu da wannan wata mai alfarma ina roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka gabace mu Allah ya gafarta musu yan uwa kamar yadda na faɗa da ake tare da su a bara yau gashi ba sa nan muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya haskaka kabarin su Allah ya kai kuma rahama gare su mu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani waɗanda suka assasa wannan karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu albarka akwai malamin mu da ba mantawa da shi malam Muhammad Sani Abdallah malam bala aka fi sani shi Allah ya saka mishi da alkhairi yana cikin jigo na kafa wannan duk da ake a wannan waje suna roƙo Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara masa ilimi Allah ya ƙara mashi kariya muna roƙo Allah maɗaukakin sarki tunu da ake fama da su a wannan ƙasa kama daga rashin tsaro zuwa rashin abin yi zuwa talauci zuwa damuwa muna da Allah maɗaukakin sarki wannan shekara wannan azumi da muka shiga addu'o'i da za mu yi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan Allah maɗaukakin sarki ya tozarta masu aikata wannan abubuwa kuma shirye-shirye da ake na samun wato gwamnati mai zuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zamanto mai alkhaini. ce Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zamanto mai alkhaini. ce waɗanda za su fito su nemi shugabanci muna roƙon Allah ya zaɓa mana waɗanda suka fi alkhairi a cikin su wanda za su zamanto masu tausayi ne wanda za su zamanto masu amana ne wanda za su zamanto masu tausaya ma talakawa ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saukar mana da damuna ne albarka a irin wannan lokaci da ake hasashen saukar ruwa nan da ba da jimawa ba idan Allah ya saukar da ruwan ya amfane mu da shi suna roƙon Allah madaukakin sarki ya'ya ya musu albarka iyaye Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda ake tare da su wanda ba a tare da su kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allahumma إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أصلنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأكلنا دنيانا التي فيها معاشنا وأكلنا أسرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخر وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مزن ولا خارج اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم لا تخيب رجاءنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله